wanda ya daidai da ainihin wato bakwai ga watan march shekara ta da ɗaya takwas ga watan march shekara ta da ɗaya muna karatun littafin asfari battar fi tasaddi li na shekul allama wahidu abdulsalami bali hafizahullahu muna bayani dangane da ainihin wato matsalar nau'i na tara daga cikin jiran sihirori da 'yan bokaye da 'yan tsubba suke yi malam yake an sihiru ta afilin zawaj asirin da ake wa budurwa ta kasa yin aure ko aiwa wannan saurayi ya kasa yin aure ko makamancin haka to mun ji yadda al'amarin yake faruwa dai cewa keta ce da mugunta saboda wai ya je wurin wata yarinya ta nuna ba ta son shi ko iyayen sun nuna ba za su ba shi ba shi kenan sai je sai haɗa ta da boka a mata asiri duk wanda ya zo zai aure ta shi kenan an haɗa ta da asiri an haɗa ta da aljani sai ta ji ba ta son shi in ma hatta yadda daga baya sai ta dawo ta ce ita bata yadda ba to shine muka ji cewa dama dai shi aljanin in boka ya turo shi zai rinka bibiyar ta ne har ya samu dama yadda zai shiga jikinta damar ita ce duk sanda ta afka cikin tsoro mai tsanani ko fushi mai tsanani ko gafala mai tsanani shine ya zan ta zama sakarya game da addini ba ta kula da addini yau ita kenan nan ta jefar da riga nan ta jefar da zani nan ta jefar da dan kwali nan tana yawo kamar rabi da rabi tsirara ko kuma ainihin wato ya zama mummunan sha'awa tana da yawan sha'awa ko yana da yawan sha'awa to irin waɗannan halaye mun dai cikakkun bayanai a baya cewa kaɗan daga abubuwan da ke sa kenan ainihin aljanu sai ya samu shiga jikin mutum to a irin wannan halin in aljanin ya taso ta a gaba ko dai ya samu shiga jikinta tsantsar cikin jikinta ya rinka yawo cikin jikinta don haka duk sanda wani ya tunkaro ta da magana aure sai ta ji tana jin kunci tana jin zafi ba ta ƙaunar shi ko kuma ya zan ya kasa shiga jikinta saboda Allah ya taimake ta ya tsare ta to sai zama aljanin sai rinka riya mata a ido cewa wannan saurayi mummuna ne wannan saurayi bai da siffa ko kuma ita ta rinka ganin eh, shi ya rinka ganin wannan yarinya mummuna ce ba ta da siffa yana sa musu wasu wafi a cikin zuciyarsu to shine a nan ne muka kwana jiya sai lokaci ya kure mana a yau muna masu neman taimako a wurin Allah sai mu ce sai malam ya ce fatara kulla rajulin ya taqaddamu li khitbati hadhihi al-mar'a yarfuduha li ghairi sababin sai ka ga duk wani mutum da ya tinkaro wannan yarinya domin ya nemi aurenta to shi kenan sai ka ga ya watsar da magana auren babu gaira babu sabab to anan mun ce yarinya ne kar ka ɗauka wai sai budurwa kawai a'a hazzawarawa akan yi musu haka zama mun gane wannan da kyau ko hazzawarawa ainihin akan yi musu haka ya zan shi kenan saboda ta fita hannun wane wai shi kuma baya son wai kowa ya auri matar shi ba ka son wani ya auri matar ka don me ka sake ta ya kamata mutane su gane wannan fa babu kan gado a cikin mutumin da zai saki matar shi ko kuma Allah ya kawo rabuwa sannan kuma wai zai san a aura a so kake ta tafi tana iskanci ai kai ba alherin ka bane a ce ka saki mace yau ta gama idda wani ya aure ta ba rufin asirin ka bane ai watsewa ce da rashin mutunci a ce kai ka saki mace kuma tana nan tana gararan ba tana galari a cikin gari kai kanka ba mutunci bane gare ka to ka saki mace sai wani ya je aura me laifin shi dan ya aure ta a'a in kana son zama da ita kai ka riƙe ta mana sai ka sake ta da ka ta ɗin nan shin me kake nufi ba ka son zama da ita ba ka son zama da ita to wani na son zama da ita sai ya aure ta menene laifinta menene laifin wannan amma saboda jahilci da gidadanci ya yi mana yawa a ƙasashen nan namu wallahi tallahi duk shi ne yake lalata mana al'amura sai mu rinka gabatar da son zuciya akan shari'ar musulunci in ba haka ba in kanin ka ya saki mace kai wanka auro ta ka da ita gidan a shari'ar musulunci ba kai laifi ba a shari'ar maguzawa ce ake ganin laifi wannan kuma maguzanci mu ba mu yi shi ba balle a ce za mu koma cikin shi zama musulmi mun gane wannan da kyau ko in ainihin tsaninka ko wanka ya kwanta ya rasu sai ka auri matar babu laifi wannan a cikin addinin musulunci to amma abin ta takaici ya kai mana matuƙa a ƙasar nan abin ta takaici ya kai mana ainihin wato matuƙa a ƙasar nan yadda yake Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye har an samu cewa yau sai mace mijinta ya mutu a anguwa ko mijinta ya sake ta a anguwa duk anguwa ko duk garin sai a auren aurenta wai ana tsoron zargi shin zargin nan shi yake kan shi ko koyin shi ake yin shi ake to a daina yin shi tunda ba musulunci bane in ko ba haka ba in har ka saki mace to bar wani ya aure ta kuma ba wani fushi ba wani gaba in an gayyace ka ɗaurin aure ka zama kai ne mai kazallaha eh, kiran jama'a masu zo asirin ka yaro in ko kana son a barka tafi kamar da ita in ba ka son wani ya auri matar ka kaka kwanta ka mutu ka yi ta zama a duniya don dai ku zauna tare amma in har ka kwanta ka mutu dole wani zai aura ko ka jama'a mun gane wannan da ke? to kai ba kai ne fa annabi Muhammadu ba fa sallallahu alaihi wasallam duk daraja annabawa annabi muhammadu ne kadai Allah ya haramta a auri matar shi bayan shi duk annabawan duniya ma ba inda mu karanta annabi Musa ko annabi Ibrahim ko annabi wani an ce ka a auri matar shi annabi muhammadu kadai Allah ya ce bai halatta kuma wani ya sake auren mata annabi sallallahu alaihi wasallama don tana da martaba ta uwa bai halatta ka ka auri uwarka ba to bayan haka liman wane shehi wane sidi wani shugaban kasa wani sayyidi ne duk wanda ya kwanta ya mutu a je a auri matar shi in baya son aura kada ya mutu ya zauna jiran matar shi Allah ya kiyaye to shi ne ainihin yake sai kaga duk sanda ainihin wato wani ya taho zai nemi wannan mace sai kaga tana ainihin wato yarfuduha yana watsi da harkarta da gairi sababin ba gaira ba sabab wa in wafaqa mabda'iyan koda da farko ya yadda fa innahu yataraja'u da ayyamin bayan yan kwanaki kaɗan sai kuma kaga ya dawo ya ce kai shi fa ya fasa wa zalika min waswasati shaytani lahu wannan na daga cikin waswasin shaiɗan gare shi waswasin shaiɗan waswasi ne wanda zai zo ne ya rinka riya maka ainihin a cikin zuciya wallahi sai dai Allah ya tsare ka kawai shi yasa ake son lazimta karatun alqur'ani manzon Allah kuma yace لا يزال لسانك lisanuka بذكر bi karka sake harshenka ya bushe daga ambaton Allah in ba ka cikin karatun Qur'ani kana cikin salati ko kana cikin tasbihi ko kana cikin kaza abubuwan dai da za su ainihin rayar da harshenka da zuciyarka annabi yake karka bushe ainihin a kansu Allah madaukakin sarki ya shirya da mu malam yace wa fi halati sihiri shadid a halin sihiri mai tsanani ko wato in sihirin ya kai matuƙa ya kama ta sosai ta jidon rajulan lazi ya taƙaddamu ila khitbatin mar'a sai ka samu mutumin da ya zo yana neman auren wannan mace mun dukhulihi baba baitiha tun daga shigowa ƙofar gidan da wannan mace take yash'uru bi dhiqin shadidin shi kanshi saurayin ko bazaurin zai rinka jin kunci mai tsanani sai ji kirjin shi ya ƙuntata. abubuwa duk sun rikice mishi wa taswaddu alhayatu fi wajihi, sai ga rayuwa tana baki a fuskar shi ka annahu fi sijnin kamar yana cikin kurkuku fala ya'udu marratan ukhra dan haka ba zai sake dawowa ba wannan kaɗan daga abin da malam ya bayyana kenan amma na daga cikin abubuwan da suke faruwa ma har lalacewa al'amura sai kaga al'amuranka dan kasuwa ne kai sai kaga suna rikicewa ma'aikacin gwamnati ne sai ga suna rikicewa abin hawanka ne babur ɗinka vespa ka mota ka keken ka kaɗa za ka ko ka hau express sai ka ga wasu haɗurra suna faruwa sai ka fara kula da cewa duk sanda ka taso zaka je wurin wance sai wani abu ya same ka to shine iyaye da kakanni da ba addini aka cika sani ba lokacin sai a ce ai tana da ƙashin tsiya ne ai ƙashin tsiya take da sha mai yiwa tana da irin wannan larurar ne wa fi hudun zalika yusabbibu al-jinni al-jinni mar'ati a nan sai an yi gyara kungiya ya kuskure ce yusabbibul jinniyi a a wasi gudun zalika yusabbibul jinniyu rufa'a zai zama li'anna jinniya huna fa'ilun marfu'un da dammatin zahira ya kamata ya zama an gane wannan وفي غضون ذلك يسبب الجني للمرأة صداعا بين الحين والآخر a tsakankanin irin wannan lokaci wannan ya zo ta ce ba ta so wannan ya zo shi ya janye da kanshi to shi wannan aljanin sai kuma ya rinka sabbaba wa ita wannan mata budurwa ce ko bazawara sai ga aljanin yana sabbaba mata ainihin ciwon kai mai tsanani koyaushe sai ta rinka cewa tana jin ciwon kai tana jin ciwon kai to na daga abin da zai taimake ku ku gane ciwon kai da budurwa kaza ko bazawara kaza take yawan fama da shi ciwon kai ne ba na ɗabi'a ba shine ko ta sha magani baya sauki ya kamata ku gane wannan sannan kuma za ku kiyaye cewa ciwon kan ya fi samun ta ko dai daga lokacin da asuba ta kusa zuwa daidai har san da gari zai waye ko kuma daga bayan sallar la'asar zuwa magariba to duk in kuka ga tana yawan ciwon kai bayan la'asar zuwa magariba bayan la'asar zuwa magariba ko kuma daga ainihin wajen karfe uku na dare karfe hudu na dare har zuwa gari ya waye har zuwa sallar asuba to alama ce da ke nuna cewa akwai matsala tare da wannan budurwa ko bazawara Allah ya kiyaye jama'ar musulmi kun ji takaitaccen bayani game da irin wannan asiri da ake yi don a tsafe mace a mata sihiri a mata kulumboto don wai ta kasa samun mijin da zai aure ta budurwa ko bazawara a takaice waɗanne manyan alamomi ne za su taimake mu mu rinka gane cewa budurwa kaza da ba ta son aure ko bazawara kaza da ba ta son aure ba wai lafiya kalau take ba tana da matsala sai malam ya ce ka karkaɗa kunnen ka ka goge bakinka da buroshi tas ka zo ka karanta abubuwa ga su guda bakwai jama'a mun gane wannan da kyau ko ya ce a rabu haza sihiri a a'rabu haza sihiri ga alamomin wannan irin sihirin alamomin sihiru ta filin zawaj in dai mutum yana fama da irin wannan alamomin ko mace tana fama da irin waɗannan alamomin dalili ne akan cewa matsalar nan da take fama da ainihin ita matsala ce wadda ta shafi asiri ne ko aljani ya shige ta domin ya hana ta aure malam ya ce awwalan alama ta farko suda'un bainal hini wal akhar ciwon kai daga wannan lokaci zuwa wancan lokaci an jima ciwon kai jim kaɗan ta samu sauƙi an jima ciwon kai jim kaɗan ta samu sauƙi la yantahi ma akhdhul adwiyati irin wannan ciwon kai baya karewa duk da tana shan magani irin na likita ta sha pingo ta sha kafino ta sha apc ta sha menene duk abu ya ki sauki saniyan na biyu biƙin shadidin fi amma barin mana wani haske a nan kun san a ƙasar hausan ana ciwon kai ana zuwa wurin malami ya bada laya to budurwar da ke fama da irin wannan larurar in aka bata wannan irin laya ciwon kan yana dainawa wannan kuma na taimaka wa mutane suna fitinuwa mushirikai da suka yi imani da laya sai su fitinu cewa to gashi ta sha maganin bature bata watsake ba amma tana ɗaura layan nan ta daina kun san dalili shine wannan laya da aka kawo aka gwangwama a goshi aljanin na tsoron ne don haka sai janye jikin shi daga nan bai gane sirrin abun ba kamar misalin da bahaushe yake cewa fakafakan kunnuwan jaki da kura take gani ta ɗauka ƙaho ne nan nan da ta sulu kai ta ji nama ne sai ta ga ab a ce shirme ne abin <laughs> mun gane wannan da kyau in aka saka layar haka kwangwangwan tana yawo a goshi sai aljanin ya janye jikin shi daga wajen kan bai san meye nan ba ko kun fahimci wannan abin da kyau wannan shine abin da yake sa kuke ganin kiristoci in suna rukuya suke yin nasara saboda aljanin na tsoron me ake yi tsoron da suke yi me ake ba su san sirrin abin ba shine sai su ja baya ko kun fahimci wannan Ɗan adam a da haka hadisi ya zo cikin bukhari ɗan adam a da aljanu ke tsoron shi in mutane suna tafiya da sun je sun zauna wuri sai aljanu sai su ji tsoro sai su tashi sai su gudu to shi kenan sai kuma su mutane suka dawo suna tsoron aljanu da an je an zauna a wani wuri sai babban shugaban ayari shugaban karafka shugaban tafiya sai ce muna roƙon shugaban aljanu wannan kwari ya kare mu daga sharrin wawayen jama'ar shi to shi kenan wannan fazaduhum rahaqa sai wannan ya sa musu kuma girman kai da ji da kai da isa ashe ma tsoronsa ake amma ɗan adam na da karamar da aljani tsoron shi yake a da amma da ta juye sai kuma ɗan adam ya da yana jin tsoron aljani to bari ka ji ko a yanzu ɗin nan inda Allah zai haɗa ka da fatalwa wata rana kar ka gudu kai na maza yi ta kanta ka gani za ta gudu to amma matsalar da ke faruwa shine kura ne kai ga tsoro ga tsoro <laughs> mun fahimci wannan in ga ga fatalwa sai ka sheka da gudu in ga ga za sai ka sheka da gudu kai ba wannan ba muciji wannan da zaka gani ka tsaya ka turje sai ka ga shi ma ya ja da baya to amma ka ga maciji ka sheke da gudu shi kenan ya ga wawa sai ya bi da gudu amma in ka ga maciji tsaya kai ta maza ka ce kai ba mu sake ganin ka anan ka tafi ka ba mu guri kana ba mu tsoro ka ba mu guri sai ka ga kamar ya daga kai yana kallon ka to kai kuma sai ka fara shawara anya daidai ina ne kofa ne kake? <laughs> mun ga wannan da kyau ko to saboda haka kar ku rubi kar ku ga an je an ba da laya gwangwane ne an sa mata a goshi ta daina ciwon kan aljanin tsoro yake ji bai gane me yake ciki ba to yana ganin wani sharri ne da ya fi nashi idan haka sai kauce amma da zai gane kan abin wallahi tuni ba zai gudu ba don haka wannan na gaya muku ne don kar a je a rudu saboda mutanen da suke shirka suna ainihin ba da laya suna ba da guri, sai ake to ai gashi an bayar an watsake sai ga magunguna da dama na aljanu sai a je a ba da wasu magunguna na bokaye matsala aljanu sai a ba da maganin boka sai kuma ga aljanin ya yi saki abin da yasa yana tsoron me ake yi mishi bai sani ba amma inda ya haƙƙaƙe abin da ake mishi shirme ne babu yadda za a yi to amma shi aljanin azzalumi ne shi boka azzalimi ne shi matsafi azzalimi ne Allah ku yake wa kazalika nuwalli ba'd azzalimina ba'dan bima kanu yafsukun azzalimai mukan aza su kan azzalimai saboda dukkan su kai ne Allah madaukakin sarki shiryar da mu malam yace saniyan na biyu biqun shadidun fi sadri khasatan ba'd al-asr ila min tasafil layli yace wannan irin yarinya da take fama da irin wannan matsala za ta rinka jin kunci a kirjinta matsanancin ciwon kirji musamman ma bayan sallar la'asar har zuwa tsakar dare za ta rinka jin matsanancin ciwon kirji musamman bayan sallar la'asar zuwa tsakar dare salisan na uku ru'yatul khatibi fi mandarin qabihin za ta rinka kallon wannan saurayi da ya zo yana neman aurenta a hali mummuna tana ganin shi a gani mummuna sai ta rinka ganin shi mummuna dukkan shi sai ta rinka ganin shi da muni sai ta ga wani abu wanda za ta na shi ko ka san misali a yanzu ne zan mata ba su aure don kuɗi fa ai don kyau da mata suna auren namiji a ce ai yana da dogon wuya ai yana da dogon hanci ai jazir ne ai yana da wushiriya yanzu mata saboda sun zama materialistic su kansu sun zama kuɗi jama mun gane wannan da kyau eh ka san malaman hadisi in mas'ala ta mas'ala aka kai siffanta ka da kirki sai a ce anta adlun kai kanka adalci ne in ka gama zama ɗan banza makaryacin makaryata sai a ce an ta kazibun kai kanka ƙarya ne Gama mun gano wannan da kyau to mata a yau su kansu sun zama kuɗi don haka kuɗi kawai suke so ba su auren namiji yanzu don yana da kyau don yana da dogon wuya don yana da dogon hanci don fari ne don yana da wushirya don ya iya magana duk wannan ka taho duk yadda ka kai na kurkushewa ka kana dai da kuɗi to jawabi yi kyau ba ka da kuɗi ba ka da kyau jama'a mun gane wannan da kyau to in mas'ala ce mas'ala ga saurayi kyakkyawa in ya zo sai ainihin aljanin nan sai rinka suranta mata tahyili in kyakkyawan hanci yake da shi sai ta ga hancin ya zama oversize sai ta ga hancin ya yi zurmi keke haka in wuya ne sai ta ga wuyan ya yi tsawon tsawon ya wuce ya yi yawa baka ji imran ɗansu ba da yake siffanta matar shi Ya ce yace ka kajidin ri'ni laisa bi fahishi idza hiya nafsatu wala bi Ya yace wuyan matata wane mutum yace kamar wuyan barewa yace amma kuma laisa bi fahishi amma tsawon bai yi yawa ba ashe tsawon wuya in yi yawa sai ka zama wani raƙumi baka da kanka gado sai zama ba kyau jama'a mun gane wannan da kyau to sai misali gashi yana da kyakkyawan wuya sai aljani ya rinka suranta mata sai ta gan shi ai zarma keken wuya da shi ya zama obasa wuyan dan haka bai da kyau kuma mun gane wannan da kyau sai ta ji ba ta son shi malam ya ce rabi'an na uku kasaratu tafkir yawan tunani yawan tunani sai ku ga kullum ta zauna tana ta tunani sai ta awa uku a ɗaki ita kaɗai ba rediyo take ji ba ba jarida ba ba littafin soyayya take karantawa ba ba bidiyo take kallo ba ba ta komai ita kaɗai tana zaune tana ta tunani mai wa wani ya faɗo mata haka sai ko a ganta tana kuka ko a ganta ga ta nan dai haka kasaratu a tafkir shi ne malam yace ashrudu zihni yawo da tunani tunanin ta nan tunanin ta nan tunanin ta nan duk wannan alama ce na cewa tana fama da irin wannan sihirin jama'a mun gane khamisan na biyar alqalaqul kasiru fi asna'in nawm yawan tsoro da firgici a halin bacci tana cikin bacci sai ta firgita ta razana sai ku ji tana surutai sai ku ji tana ihu wani lokacin ta ce ana binta da gudu ko kuma ta ce tana ganin ainihin wato ana tashi da ita sama tashi da ita sama sai ta ga tana tashi kamar tsuntsu ana ɗaukanta ana yawo da ita Allah ya kiyaye sabisan na shida ahyanan yakunu hunaka alamin da'imin fil ma'ida yace wani lokacin za ta rinka jin ainihin wato ciwo mai tsanani a cikinta a cikin uwar hanjinta sai ta rinka jin yawan murdewar ciki yawan kullewar ciki sabi na bakwai alamun fi faqaratiz zahari sufli za ta rinka jin ciwo a ainihin wato gadon bayanta daga ƙasa wato daga daidai kwankwasanta amma daga baya za ta rinka yawan jin ciwon kwankwaso ta daga baya haka to zama musulmi kun ji waɗannan su ne kaɗan daga alamomi da ake gane cewa wance da ta yin aure tana fama da waɗannan matsalolin to an yi mata asiri ne ko aljani ya shiga jikinta ta hanyar aljanin nan ya aure ta ko ta hanyar an turo shi ne don yi mata wannan tsiya Allah maɗaukacin sarki ya shirya da mu malam ya ce ilaju sihiri ta atilin zawaj ga maganin wannan cutar bayan da ka ji cuta gadan gadan me yiwa yanzu kina nan kina saurare na shekarar ki ashirin shekarar ki talatin shekarar ki arba'in ba miji ko kuma yau shekarar ki bakwai ko goma kina zawarci al'amari ya kici ya kici yawa to me ya ce to yanzu dai lallai matsalolin nan na ji duk ina fama da su to me magani sai malam ya ce mu ba mu da ruwa ga maganin ilaji sihiri ta afilin zawaj ga maganin sihirin kin yin aure in aka asirce ki ce kasa yin aure to ga magani awwalan malam yace takra'u alaiha ruqya za a karanta mata ruqya wannan ainihin ayoyi da surori da muka wuto a baya fa idza suri'at in ta fadi ta suma wani takal jinniyu aljani ya fara magana a bakinta to amiluhu kama zakartu anifan sai kai mu'amala da aljanin kamar yadda na faɗa a can baya a ɗazu kenan shi ya ce a ɗazu Dan shi yana rubuta littafin ne a lokaci guda kun ga mun ku kwana da kwanaki ne sai mu ce a ran nan jama'a mun gane to wannan ruqya sai ka karanta mata in ta faɗi ta suma aljanin ya zo sai ka tambaye shi ya sunan shi me ya shigo da shi kane kana bincike kuma bincike na tasabbut ba wai duk abin da ya faɗa ba a ce a'a ai kishiyar ta ce gidan da ta fito ne eh, um, um, kishiya ta mata asiri kaza kaza kai kuma ka ce to kun ji kishiyar ta ce to ka zama sakarai a'a duk abin da aljanin ya faɗa za ku zama ɗayan abu biyu ne ko dai ku kafa kwamiti a bincika ko ko in ana ganin wannan magana babu shakka ƙarya ce ai watsi da ita ma tun farko kawai kar ma a daga kai a waiwaye ta saniyan na biyu idza lam tusra idan wannan mace bata faɗi ta suma ba wa sha'arat bi taghayyurin fi jasadiha amma sai ta rinka jin canji a jikinta to fi hadhihi ta'limat sai ka bata waɗannan darussa ga su kamar haka lubsul hijabi shar'i sai ka ce to ta rinka sanya hijabi na shari'ar musulunci kace mata banda jale banda kone kai ana bazo gashi ta ƙeya banda attachment banda kaza banda kaza jambaki hoda gazal duk waɗannan abubuwa canji ne ga halittar Allah shi yasa sai kin basu jama'a mata ku kiyaye sanya jambaki ɗin nan haramun ne haka jamfar ce haka nan gazal da kuke sawa haka hoda da ake sawa duk waɗannan canji ne ga halittar Allah hoda inda ta kuraje ce sai ki sa wannan ta kuraje ce amma hoda da za ki sa kin yi jajawur ta rage miki ja ta mai da ke daidai wa daida ko kuma kin yi baki sitik ta mai da ke ki zama chocolate kala ki kalan cakula ke duk waɗannan abubuwa baki ɗaya shari'ar musulunci ba ta yadda ba ku je ku karanta ko da nan kurkusan littafin bulugul marami babin aure ko kuma ku karanta littafin tuhfatul arus na ainihin istanbuli ko kuma littafin ainihin kitabu tarajjul na al'imamu abubakar al duk za ku ga gansassun bayanai akan ƙarin gashi da mata suke jamfarke jambaki hoda gazal da jambakin nan duk da ake sawa ba addinin musulunci ba ne shi ma bature da ya yi su ya san suna da side effect ya san suna da haɗari shi yasa shi bature sai ce in za ki kwanta duk jambaki da hoda da gazal da kika sa ki wanke saboda yana ɗauke da wasu sinadarai masu haɗari ga jikin ɗan adam wanda suke cin fata to in kika kwanta tare da su sun yi suna cin fata ki to wannan dai tun da kwalliya ta biya miki kuɗin sabulu sai ture ke ba laifi amma da daddare kwanciya za ki sai ke dukki biki wanwanki jama'a an Allah kiyaye to kun ji wannan sanya hijabi na shari'a hijabi na shari'a shine ki rike jikinki baki ɗaya sannan ki sa kaya irin na maza kaki sa kaya irin na kafirai kaki sa mai turare a jiki kaki sa wanda ya matse ki kaki sa wanda yake shara-shara kaki sanya na alfahari da ji da kai ke ke madam wance ke ke hajiya wance ke ke ciya person ke ke first lady ke ke matar kaza ke ke yar gidan minista ke ke yar gidan pamsec a sai kin sanya hijabi na shari'ar musulunci to akwai wasu fasikan teloli a kwanan nan sun yi wani irin hijabi kuma mai leshi a ka wannan duk telan da ya irin wannan ana neman da ya marma zai tuba wannan ba hijabi bane na musulunci domin hijabin addinin musulunci bai yadda a sanya irin wannan leshi a kaba ko a sanya wannan leshi a gefe hijabin addinin musulunci yana rufe jiki ne duka sharaɗin farko kenan sharaɗi na biyu duk inda ado yake kar a sa mai ado a jikin shi balle ya zama shi kanshi ado ne sharaɗi na uku ya zan bai kama da tufafin maza ba ya zan bai kama da tufafin kafirai ba ba tufafin ji da kai ba don haka sai dai ki sanya abin da zai rike jikinki gaba ɗaya ta ki sanya doguwar riga ki zo ki sawo wani munafikin hijabi a sama irin na sisters na kiristoci hijabin kiristoci ne wannan munafikin hijabi zaka ga iyakar shi wuya ike rufewa ya rufe da yawa ya ɗan rufe sama saman kafaɗunta, to ana ganin nononta ana ganin karin kwankwasanta haramun ne wannan gare ki sannan kake sanya matsatsiyar riga da zaki rinka tafiya ana iya ganin juyawar jikinki kar ki sanya mai shara-shara wadda za a rinka hangen jikinki ya jama'ar mata ku sani da cewa Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa mata sanya ainihin lulluɓi na shari'ar musulunci da nassoshin alkur'ani da kuma sunnonin ainihin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to abin ta takaici ne a ce wai har yau ana nan ane wa Allah tsumbure in za a tafi talla sai a sanya gyale in za a tafi islamiyya sai a sanya ainihin hijabi in za a je boko sai a sa wando da doguwar riga wallahi wajibi ne mutane su tashi su nema wa 'ya'yansu da iyayensu da jikokinsu mutunci game da fita irin ta addinin musulunci yanzu kuna jin a kudu zai iya yiwuwa ƙasar arna ɗin nan yanzu ka tafi misali university ta port harcourt ka ce sai 'yan mata sun rinka sanya hijabi zai yiwu a can ba zai yiwu ba kai ka daina magana kudu nan arewa ma da ake ganin wai arewa ce ka je ka ga irin gangaren iskancin da ake a university ta jos duk najeriya ta arewa babu jami'ar da ake iskanci kamar ta duk jami'o'in da ke najeriya ta arewa ba a barin namiji ya shiga inda ainihin hostel na mata yake amma university ta jos kai tsaye za ka shiga sannan suna da yancin su duk irin iskancin da suke so su fito su yi wanka tsirara a tsakar gidansu su duk abin da suke so to yanzu kamar unijos za ka tafi unijos ka ce lallai sai yan matan unijos lallai sai sun sanya hijabi ba zai yiwu ba a nan arewa mata ka kenan balle misali ka tafi university ta port ko ka tafi delta state university ko ka tafi ogun state university ko ka tafi ainihin university ta lagos ko makamantan haka ba zai yiwu ba to yaya mu a nan za a ringa ainihin barin 'ya'yanmu suna yawon tsirara wajibi ne lakcarori da ke jami'o'i wallahi sai sun kawo gudunmawa akan haka ba za mu gushe ba akwai malami mutumin kirki a nan faculty of abin nan islamic law a nan abin nan eh, sulf abin nan eh, wannan center for islamic legal studies dr ibrahim ahmad aliyu in yarinya ta shigo da shigar iskanci ko yake sai ta yi shiga ta addinin musulunci musamman yarinyar ya ganta musulma ce in ke kafira ce kuma ya ga kin gama har haɗewa kin zama american top girl sai ce to ki koma da ki canza wannan shigar ai a kafiran ma akwai shigar mutunci jama'a mun gane wannan da kyau to abin da ake so lakcarori su yi kenan sannan ku iyaye da kuke tura ku jami'o'i ku rinka sa ido akan menene waɗannan ƴaƴa ainihin suke ba kawai ka tura 'yarka shi kenan ta je ta iskanci duk da take so sai ranar da za ta taho gida shikenan ta zama malama ta sa hijabi ta sa maka kaza ta sa kaza ta zo ana murna sista ta dawo sista ta dawo nan ko yan wasan long tennis ce a nan a makaranta jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka wajibi ne sai ka umarce ta to ke za ki rinka lazimta hijabi na shari'ar musulunci abu na ɗaya kenan abu na biyu almuhafazatu ala salati fi waqtiha zaka umarce ta ta rinka yin sallah akan lokacinta waɗannan fa ba sharuɗan neman magani bane a'a sharuɗan musulunci ne kar ka ce mata sharaɗin magani na sai ki rinƙa sa hijabi waye kai ka ce mata sharaɗin musulunci ne ai shi kanshi maganin ba a ƙarƙashin musulunci kake ba a'a ka ce mata sharaɗan musulunci ki rinka sa hijabi ki rinka kula da sallah kan lokaci adamu sama'il azani wal musiki sannan ki daina sauraron kiɗe-kiɗe da music disco ki daina sauraron su alwudu qabla an-nawmi wa qira'atu ayatul kursi kace mata kace mata zaki rinka kula da yin alwala kafin ki kwanta bacci haka kuma zaki rinka karanta ayatul kursi kafin ki kwanta bacci jam'ul kaffaini qabla an-nawmi duk sanda zaki bacci sai ki hada tafukan ki guda biyu sai ki ainihin wa qira'atul mu'awwizat sai ki karanta qul huwallahu da falaki da nasi ma'an nafsi ma'an nafsi wal masih ala al-jasad thalatha thalatha marratin sai ki ainihin karanta kul huwallahu da falaki da nafi sai ki tota a waɗannan hannaye naki sai ki shafa dukkan jikinki haka zaki so uku ma'ana kul huwallahu falaki nafi sai ki tofa sai ki shafa tun daga kanki zaki fara hakko ina sai ki shafa ba wai tsirara za ta tuba jikinta fintir ba a'a kayan da za ta kwanta baccin nan da su abin da ya rage kawai ke kwanta bacci ko to sai ka ce mata sai ki haɗa hannayenki haka kul huwallahu da falaki da nasu sai ki sai ki tofa sai ki shafe duk inda za ki iya shafawa tare da tufafin naki da za ki kwanta da su ki sake haka ki sake haka so uku shikenan sai ki kwance ki ka umarce ta da yin haka sannan na daga abubuwan da baka nuna mata sajjilu ayatul kursi mukarrara mukarraratan ala sharitin ala sharitu sa'atin wa tastami'u lahu kullu yawmin marratan wahida sai ka daukan mata ayatul kursi ana maimaitawa maimaitin ayatul kursi a cikin kaset guda ɗaya na tsawon awa guda sai ka ce mata akalla a kowane yini ta rinka saurare su ɗaya an gani kaset na ayatul kursi ciki da bayan shi mai awa ɗaya 60 minutes sai ka ɗaukan mata shi ka ce mata gashi nan duk wuni ki rinka saurare sannan tusajjilul mu'awwizat al-ikhlas wal falaq wan nas sai ka ɗaukan mata qul huwallahu da falaki da nasi mukarraratan ala sharikin wanda ake ta maimaita su a jikin kaset guda ala shari'i sa'atin akan kasad wanda yake na awa guda wa tastami'u lahu kulla yawmin marratan wahida sai ka ce ta rinka saurare kullum so daya duk waɗannan kasusuwan kamar yadda na faɗi suna nan muna da su insha Allah na ayatul kursi awa daya na wannan mu'awuzat falaki da nasi da qul huwallahu sai ainihin a rinka sa mata sai ka ce ta rinka saurare a yini sannan takra'u lahar ruqyata ala ma'in sai ka samo mata ruwa sai ka karanta mata ruqya ayoyin ruqya din nan wa tashrabu wa tagtasilu sai ka ce ta sha ta yi wanka kulla salasati ayyamin marra duk ta sha ta yi wanka تقول بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة سيتي sannan sai ka umarce ta kuma cewa duk sanda ta isar da sallar alfijir sai ta wannan zikiri la ilaha illallah wa da hula sharikala la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa ɗari jama'a mun gane wannan wannan hadisi ya zo akan haka cikin sahihul bukhari babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya sarauta da godiya dukkan su tabbatattu ne ga Allah Allah mai iko ne akan komai sai ta tsaya ta wannan kafa ɗari kafa ɗarin nan ba wai za ta rinka ne da zarbabi la ilaha illallah wa la ilaha illallah a'a a tsanaki la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir kafa ɗari za ta yi wannan zikirori kuma irin waɗannan da ake kirge ana yin su ne da yatsun hannun dama haka manzon Allah aka ce yana yi haka hadisin ya zo daga sahabi Rafi'u dan Khadij ingantacce yana cikin sunan abi dauda shi yasa da yatsun dama za ta bi ta rinka yi in ke cikin yatsu ɗaya ta yi biyar in ta sake cikin yatsu ɗaya ta yi goma kenan haka har ta bi a tsanaki ta yi guda ɗari malam ya ce tutabbiku hadhihi ta'alimat sai ka ainihin tabbaka mata ka sanya ta ta aiki da waɗannan ainihin wato darussa da ka bata limuddati shaharin kamilin tsawon wata guda cikakke to a nan ya kamata ka duba ba fa duka abubuwan nan ne malam yake cewa za ka ce mata ta kula da su tsawon wata guda ba yanzu sanya hijabi za ka ce mata tsawon wata guda ta ci gaba da sanya hijabi bayan wata guda ta daina a'a ka ce mata kula da sallah akan lokaci tsawon wata guda ashe kaga waɗannan abubuwan shiryawa ne kai mata amma abin da kake cewa kamar sauraron kasusuwan nan to su ne da makamantan sai a ce tsawon wata guda malam ya ce wa ba da shaharin bayan wata guda satakunu baina amrayni insha Allahu ta'ala bayan wata guda din nan tana yin waɗannan abubuwan za ta zan tsakanin ɗayan abubuwa guda biyu awwalan hali na farko imma an yakuna qad zalat al a'rad wa shufiya al marid al marad wa batala al sihr walhamdulillah hali na farko ko dai ya zama waɗannan alamomin da take ji sun gushe sannan rashin lafiyar ta ta warke sihirin ya ɓaci to alhamdulillahi bukata ta biya kenan in ta zo ta ce maka sai ka ce to shikenan ki je ki ci gaba da kula da dokar Allah bukata ta biya shikenan na biyu malam yace saniyan na biyu wa ma an yakuna qad zada alaiha alamu ko kuma ya zama bayan da ta kai wata guda tana bin waɗannan abubuwa da ka bata sai ya zama cututtukan duk da take ji kuma sun ƙaru. karu a a'radu duk alamomin cututtukan kuma sun ƙara ƙaruwa. fa inda zalika taqra'u alaiha ruqya to a irin wannan halin sai ka ƙara karanta mata wannan ruqya ka ƙara mata ruqya fa fatusra'u insha Allah in Allah ya so za ta faɗi suma aljani zai halarto gare ta wa tu'amiluha kama bakarna anifan sai kai mu'amala da ita kamar yadda muka faɗa maka a dazu abin da malam yake cewa shine bayan duk da aka gama waɗannan abubuwa da farko kai mata ruqya in ta faɗi aljani ya zo shikenan in bata faɗi ba sai ka bata waɗannan darussa sai ta je sai ta dawo bayan wata guda sai ta ce ta warke shi kenan amma bari in yi maka tambihi a nan so da dama in aka zo aka ce ta warke to sai kuma a ce wai ana son kuma ka san wani magani da baka ba su wai kuma na farin jini ko miji kuma ya zo to kaga matsalan mutumin Najeriya shi yakan kasa bambance tsakanin sunna da bid'a to wani maganin farin jini za a baki dama ana ganin larura ce ta kawo miki matsala laruran nan Allah ya gusan miki da ita me ya rage sai dai ki je ki ta du'a'i malam ya taya ki addu'a Allah ya kawo miki mijin alheri amma cewa wai kuma a baki wani maganin farin jini to kuma wannan wata matsala ce wadda yake gaskiya saboda Allah ni a sani na ban san wannan a sunna ba ban san wani abu da za a baka a ce gashi wannan na farin jini ne tafi ka je ka ci ko tafi ka je ka sha shi kenan zaki farin jini ko za ka yi farin jini ba jama'a mun gane wannan da kyau Allah ya shirya da mu to don haka sai a kiyaye wannan to hali na biyu din nan da ya faɗi cewa ko dai ya zama cutar ta ƙaru kun sa abin da yasa zai zama cutar ta ƙaru aljanin zai taurin kai kenan ya ƙi fita ana ƙara mai azaba ana karatu ana addu'a azaba in ke mai yawa in ya taurin kai ya ƙi fita gwargwadon yadda azaba take mai tsanani shi kuma sai ya ƙara mata alamomin ya ƙara wahalar da ita to a wannan lokacin ne da kayi karatu wani lokacin kana fara bismillah sai ma ka ga ta faɗi saboda dama ya riga ya galabaita tana faɗuwa sai ka ji aljanin yana haki lafiya sai ka ji yana wuya wuya wuya duk an babbaka ni duk an kona ne an yi mini kaza an yi mini kaza an yi mini kaza to kawai shikenan to ya fita ba ka wuri na'am a to ai ta kuma wannan matsalar ta daban wannan fa ta kasa yin auren ne saboda laruran wannan afilu zuwa zawaji gaba ɗaya ta kasa yi ne za a zo a samu waɗannan ko kuma mai yiwa an samu a baya insha Allah ta'ala malam yace namuzajun li ilaji sihiri ta'til zawaj ga misali da malam ya bi da izinin Allah ya warware irin wannan ainihin matsala ta ainihin sihiru ta'til zawaj shine yace misalin magani na sihiru ta afili zawaji wato shi kan shi malam ya taɓa wa wata yarinya magani Allah ya ba ta sauƙi ya ce imra'atun tuwafiku ala zawaji summa zawaji, sun fi sabahi ga wata mata za ta yadda da magana aure gari na wayewa kuma sai ta ƙi. da daddare da almuru da hantsi da yaushe ne duk magana ta tashi za ta amince amma tana kwanciya bacci da daddare gari na wayewa kuma sai ta tashi to yaya ke ta wancan sai ta ce waye wance waye wani kuma ma waye kai da Allah ni ba ni san shi a ce lafiya ta ce kai da Allah mai haɗa da shi dan iska kaza kaza kaza kaza misali to shine kamar yadda muka ce iyaye da yan uwa kamata ya ku taimaka wa mara lafiya yarinyar da take da matsala akan irin wannan in ba haka ba matsala ba ta kare muku ba ina fatan mun gane in ma an kukuta da karfin tsiya an mata aure ba ta zauna ba in ma har auren ya to balle kuma ma da wahala mai irin wannan matsala auren ya malam ya ce ja ni shabbun wani saurayi ya zo wurina wa qala sai ya ce indana bintun gharibun amruha a wurinmu akwai wata yarinya al'amarinta akwai ban mamaki ala gafata malam idza ja'aha ahadun rijali in wani daga cikin mazaje ya zo wurinta ya tulubu zawaja minha yana neman ta da aure wafaqat bi kulli sururin cikin dukkan farin ciki sai ta yadda tana son shi walakin Iza namat sai dai da ta kwanta bacci ma asbahat gari na waye mata ghayyarar ra'ayiha sai ta canza ra'ayinta wa rafadat az-zawaj minhu sai ta ce ta ki auren wannan mutum duna ibda'il asbab ba tare da ta bayyana wasu sabubba ba dalilai wa takarrara hadha al-amru marratin wa marratin irin wannan al'amari ya sha faruwa ba so ɗaya ba so biyu ba yanzu ta amince da safa ta ce ba ta yadda ba hatta da khalna hatta khalana shakku fi ra'ayi ko hatta da khalana shakku fama ra'ayuka hatta da khalana shakku har da shakka ta shige mu ya zama mune ne mafu'uli kenan shakka ita ce fa'ili mun ku hatta da khalna shakka har da muka shiga shakka to anan malam yana cewa ne har da shakka ta shige mu hatta da khalana ashakku har sai da shakka ta shige mu fama ra'ayuka ala gafata malam me zaka ce me kake gani me abin yi falamma qara'atu alaiha ruqyata yayin da ne mata karatu na alqur'ani suri'at sai ta fadi ta sume wa nataqat alaiha jinniyatun sai wata aljana ta magana a bakinta to kun ga anan abin da nake so ku rinka diban darussa ashe ba lallai aljani namiji ne yake shiga jikin yarinya ta mace hana ta aure ba aljana mace tana iya shiga jikin yarinya budurwa ta hana ta aure ko don wani dalili jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya kiyaye fakultu sai na ce man anti wace ce ke yanzu malam ya fara magana da aljana kenan wace ce ke qalat sai ta ce fulanatu wance ce la azkuru ismaha malam ce ba zan iya tuna sunanta ba na manta sunan aljanar malam yayi hira da aljanu da yawa aljanun na da yawa yaushe ba zai iya tuna su qultu sai na nace limaza da khalti fi hadhihi albint me yasa kika shiga jikin wannan yarinya qalat sai ta ce li annani uhibbuha na shiga jikinta ne dan ina son ta qultu kaga shi ne abinda Bahaushe ke cewa son uwar dawa kana jin Bahaushe na cewa son uwar dawa uwar dawa aljana kenan ta shiga jikinka tana cutar da kai da an taba ta sai ta ce tana son ka to son banza kenan ba son banza kuma son arha ba a'a mugun so kana son mutum kana cutar da shi to son uwar dawa kenan kuntu hiya la tuhibbuki sai na ce to ita kan ba ta son ki walakin ma za tu ridi na minha to sai dai kuma na ji me kike nufi da ita da kika shiga jikinta me kike nufi qalat sai ta ce la uridu ha ta tazawwaj ni ba na son ta aure ne kawai kuntu sai na ce wa ma za kunti tasna'ina ma'aha to yaya kike mata tunda baki son ki aure yaya kike mata danki da kin hana ta auren qalat sai ta ce idza taqaddama ahadun li khitbatiha wa wafaqat in har wani ya tinkaro yana son ta da aure kuma ita ta yadda ha fil manami sai in zo cikin bacci in mata gargaɗi a cikin mafarki bi annaha in tazawwajat in ta sake ta aure in gargade ta in ta sake ta aure sa af'alu biha kaza wa kaza zan yi mata kaza da kaza dan haka da ta tashi bacci sai ta canza ra'ayin ta kenan tunda an yi mata gargaɗi a mafarki qultu wa ma diyanatuki sai nace da ita menene addinin ki qalat sai ta ce muslima ni musulma ce fakultu sai na ce haza la ya juzu shar'an wannan bai halatta ba a shar'ance shari'ar musulunci fannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo manzon Allah na cewa la barara wa la birara babu cuta babu cutarwa yanzu ke kina cutar da ita me ma'ana wannan hadisi la barara babu cuta kar ka sake ka cuci wani wala birara kai kuma kar ka sake a cuce ka in ka san kuɗin tafi naira goma ne in ɗan tafi ya ce maka naira goma sha biyar kar ka ce dan kana sauri ga kuɗinka a'a ka tsaya a yi wurjan wurjan in a ji in shin an canza ne ya ƙari naira biyar ɗin nan a hukumance jama'a mun gane shi yasa ko ga yan kudu sun fi kwato kansu yanci yanzu a Legas in aka ƙara kuɗin tasi duk rabawa sai su ki hawa mota a yau ba wuce da yado sai ce kada Allah mu je da Allah wai zai damu da su kaza kaza ko nawa ne sai bayar to annabi dai yana cewa karka cuta karka yadda a cuce ka kamar yadda zaka guji ka yi cuta a cuce ka to haka kuma karka sake ka yi ainihin cuta Allah ya shiryar da mu malam imar maza ya takhrijin wannan hadisi yace rawahu ibn maja. Ibn maja ya ruwaito wannan hadisi to malam yayi kuskure ya buga ta'un domin wannan kuskuren ba zan ce daga inji bane domin haka wahidu bali da bakin shi haka yake faɗi sai ka ji ya ce ibnu majata to wannan kuskure ne a cikin ilimi na mustalahul hadis. ba a cewa ibnu majata sai ibnu maja domin wannan hakuri din silent ne lisakat gashi nan halaka anni sultaniya an gane ko da wucewa za ka yi ba za ka ce halaka an ni sulfaniyattu ba halaka an ni sulfaniya ha'un ɗin na ainihin sakad ne to haka wannan silent ne sunan Ibn maja haka ake karanta shi da hakuri ɗin ɗaurin ma ba a son ka buge shi da ƙarfi ya fito kaka ce Ibn majaha kamar da zaka je, a Ibn maja kawai Ibn maja kamar da kake cewa khadija ko fatima ko sauda ko aisha ko haka wannan irin ainihin takuri din yadda take kwanciya a kanta akan ainihin wakafi to haka nan wajen Ibn maja to shi ba takuri bane hakuri ne amma haka yake ibn majah ruwaito wannan hadisi lamba hadisi na 2340 zuwa 2341 wa sahahahu al-albani fi sahiha al-allamatu al-albani ya inganta wannan hadisi a cikin silsilar ahadith sahiha lamba hadisi na 250 wal irwa da kuma irwa al nan lamba hadisi na 890 da ainihin shida wannan hadisi sahihi ne insha Allah mu dawo mu ji shin menene wahidu bali yake magana akai yana magana akan ga aljana ta halarto ya ce kewace iri ce ta ce musulma ce ya ce to ai a shar'ance tun da ke musulma ce jama'a mun gane to bai halatta ba sai marmaza ya ce annabi ya ce yanzu inda kirista ce zai ce mata annabi ya ce to kun ga ka iya da'awa tunda kirista bai yadda da alkur'ani ba kar ka je za ka yi mai wa'azi ka ce za ka ainihin ɗauko mishi wannan alkur'anin da bai yadda ba ta iya yi waye ƙaryata shi jama'a mun gane wannan to amma kuma za ka ɗauko bible ɗin shi ne kai mishi wa'azi da shi wannan yana da haɗari gare ka kai don haka sai ka bi hanyoyi na logic na dabarbarun masu wa'azi sai ka yi ƙoƙarin jan hankalin shi yadda zai iya sauraron ka ina fatan mun gane wannan to don haka da musulma ce to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba cuta ba cutarwa wa hadha idrarun bil muslima wannan ko cutar da musulma ne wa huwa muharramun shar'an wannan kuma a shar'anci haramun ne yanzu kun ji ma'ana yanzu za ku gaskata magana ta da nake cewa wahidu abdulsalam bali malamin aljanu da mutane ko yanzu wannan ba aljana ba ce ba karatu yake karanta mata ba ba wa'azi yake mata ba ma'ana wannan ma'ana gadon aikin annabawa kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa yana wa aljanu wa'azi yana ja musu alqur'ani yana ja musu hadisi yana ja musu kaza yana ja musu kaza kai ma yanzu sai kai wa aljani ainihin wa'azi ka nuna mishi alqur'ani ka nuna mishi hadisi a je a yaka waɗannan alhirai faqtana'atil jinniyatu sai aljanna ta gamsu tunda ta yi imani da Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi sallam jama'a musulmi kun ji aljana jan hadisi akai kadai ta gamsu amma ga limami da naɗi da kandiri a hannun shi ana ja yana jayayya ba mun gane wannan aljana ce gashi an gam ana ce mata manzon Allah ya ce faqtana atil jinniya yace sai aljanar ta gamsu wa kharajat sai ta fita wa afaqatil mar'atu min ghaibubatiha sai wannan ainihin mata sai ta farka daga sumar da ta yi domin dama hankalinta ne zai gushe tunda aljanar ta halarto walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi ga kowa sai ga Allah jama'a musulmi kun ji wannan to yanzu wannan misali ne malam ya kawo maka dangane da sihir ta'til zawaj to sihir ta'til zawaj nan kamar yadda na faɗi a karatun mu na baya a ƙashin gaskiya wani zamani ne yanzu wanda 'yan mata da dama da samari eh, suna fama da shi akwai saurayin da aka taɓa kawo shi daga garin kefi ta can ainihin nasarawa ya riga ya saba da wata aljana wadda ta aure shi don haka yanzu yanzu in ma yana son ta kusanto shi kawai ko su sadu ko yi magana da ita da ya ɗan kau da kanshi dama haka kaɗan ko hagu shi sai ka ji ya fara magana da ita sai ka halarto mishi idan yana son ya jima'i da ita yanzu yanzu nan da ya kau da kai ya ɗan lushe ido kawai shi sai mani ya ci gaba da zuba daga azzakarin shi jama'a mun gane wannan da kyau ko to duk waɗannan abubuwa babu shakka dai akan afkuwarsu nassoshi ga sunan karara kana ji sannan kuma ga waƙi'iyya abubuwa a afke sun afku babu tantama dai game da waɗannan matsaloli kuma abin mamaki masu irin waɗannan matsalolin da zaran an yi musu karatun Allah ya taimaka sai ka ga matsalar ta gushe to amma kamar yadda na ce akwai 'yan mata materialistic 'yan kuɗi mutunci ido a kwandala ido a wazo biya wannan gaskiya a daina kalawa aljanu lafiyar ta kalau amma ita ta ga wane mai mota kaza mai gida kaza mai kaza shi ya auri wance to ita ya za a ce wani talaka wani ustazu wani alaramma ya zo neman ta ita bata yadda ba to sai a fara cewa a shiga malamai kowa a caji kanta ne ba wani shaidanin aljani ita kanta ce ta zama shaidaniya don haka ba wai karanta mata qur'ani za a yi a kanta ba a buɗewa za a yi a yi mata wa'azi kawai arziki na Allah ne to amma 'yan mata a yau sun sha kwaya kwayar kuɗi ita ce in sun same ka ready made su aure ka amma starter ne kai ba za su aure ka ba haka suke cewa ba sa auren stata, wai yanzu ya fara aiki yanzu ya fara kasuwanci ba a san inda rana za ta faɗi ba waye gaya miki ba a sani ba yamma za ta faɗi jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka sai a ce sai an samu ready made gama haɗuwa abin da ya rage ga gida yana da shi ga mota yana da ita ga account yana da teguna yana da kaza yana da kaza yana da kaza shin baki taba ganin mai arzikin da ya koma ya zama tantirin matsiyaci ba baki taɓa ganin tantirin matsiyaci ya zama mai kuɗi ba to menene naki da baki ce sai lallai mai kuɗi wannan kamata ya a rinka tarbiyyar zukatan yaran akan imani to amma tarbiyya a Najeriya tana da matsala ne duk yadda ka tarbiyantar da yarka ka tura ta makaranta sai ta je ta haɗu da wasu masu kuɗi 'ya'yan masu kuɗi ko 'ya'yan masu zafin kai sai ka je ka ga yarinya yar talaka ce amma saboda Allah ya mata sura samari ta je su ta mata shopping su ta mata provision su ta kawo mata kayan goma ta tsiya suna kawo mata ainihin makaranta to ita kuma wance ta gani sai kanta ya lalace galibin yara 'yan mata in suka je suka yi bodin din nan suka dawo sai ka ga tana jin ita fa ma tsautsayi ne ya sa ma wai ma wannan dalili ma yasa aka haife ta a wannan gidan ne wai yaya ma aka yi ta fito ta jikin wannan talaka ka gani abin da yake faruwa kenan galibi jama'a mun gane wannan da kyau ko to waɗannan abubuwa kamar yadda nake faɗi kullum malaman tarbiyya dama sun ce tarbiyya ane a fage uku ne makaranta anguwa da gida duk yadda kai tarbiya a gida makaranta ba tarbiya abu ba zai yiwu ba duk yadda kai tarbiya a gida a makaranta a anguwa babu to al'amari ba zai yiwu ba to galibi yanzu ana uku babu ne ba tarbiya a gida babu a makaranta babu a anguwa to shi yasa wannan al'amari ne da ya kai dai al'umma su tsaya su gyara harkar nan matuƙa kwarai da gaske yanzu dai a da wallahi baka ganin 'yan matan musulmi suna hudda da ainihin arna amma a yanzu an riga an saje yan matan musulmi za ka je ka ga suna tana da saurayi arne ba don kuma ba duk abin da take so zai sai mata shi kuma yana ga ya samu wannan yarinya ai ya more shi kenan ba abin da ya shafe su ya dai za su samu kuɗi shi kenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye a can baya akwai wata mantuwa da dai dangane da mas'ala ta ainihin wato sihir na marab wato sihirin da muka bayani akan cewa shine asirin da ba a yi mutum ya makance ko ya gurgunce ko ya daina jin magana ko ya daina magana ko gaba ta shanye ina fata an gane to akwai wani nau'i na wannan sihirin wanda wannan nau'in shine yake fitowa a cikin cutar da ake kira hunsiyin mushkil mata maza akan haifi ɗa sai ya zan a haife shi yana da azzakari yana da farji in ya balaga yana haila kuma mani yana zuba ta wannan azzakarin sannan ga nono ya tsoro wannan wani nau'i ne na sihirin marar shi ma kamata ya tun farko in aka haifi ɗa ga shi da azzakari ga shi da farji to kamata ya a yi tritin nashi a yi mishi magani ta hanyar sihir a ainihin wato sihirul marar. a karanta mishi alkur'ani in ba abin da biyo baya a bashi waɗannan kasusuwa yana saurare da kuma ainihin wato ƙoƙarin bincike ɗaya bayan ɗaya ana komawa baya ana bincike domin in kuka ga yaro ƙarami da larurori irin wannan ya kamata a rinka bincikar uwar ke sanda kike da ciki baki taɓa kashe maciji ko tsaka ba shari'ar musulunci bata hana a kashe maciji ba shari'ar musulunci ba ta hana a kashe tsaka ba amma akwai ka'idoji in ka ga maciji a gidanka ba kururuwa za ka yi ku buge ba a'a sai ka tsaya kai ta maza ka ce kai bawan Allah kana furgita mu don haka kan mu sake ganin ka in ka sake ganin shi wani lokaci ka sake mishi haka to a ran na uku in ka gan shi kai bismillah ku buge shi ba abin da zai same ku sai alheri insha Allah ka'ida kenan in tsaka ce ka ganta in za ka buge ta shari'ar musulunci ta nemi da ka buge ta da tsintsiya ko da takalmi ko da menene an fi so kai mata duka ɗaya haka nan sojin hadisai suka ce bukhari da muslim karanta riyadu salihina in duka ɗaya bai samu bakara da na biyu amma dai ana son ka samu madaki wanda zai mata kwaf ɗaya da takalmi ne zaka buge ta zaka buge ta da wani guduma ne zaka buge ta ne da ainihin kafa duk abin da za zaka ke ka buge ta to sai kai bismillah dan ya zama ta iya yiwa ita tsakan nan ba tsaka bace asalatan ba tsaka bace asalinta ta iya zuwa cewa wani aljani ne ya rikide ya zama tsaka sai kai bismillah yadda in Allah ya baka nasara akan shi ba abin da zai same ka sai alheri in kuma Allah ya bashi nasara shi kuma sai wuk kana ambata sunan Allah nan sai ya rikide ya bata jama'a mun gane wannan to in aka samu yaro da larura ta sihirul marad ga irin yadda ya kamata a fara bincika a binciki uwar shin ke san da kike da cikin shi baki tuna kin kashe tsaka ba ko kin kashe maciji in ta ce ba kyau ne sai ka ce a'a da kyau muna son mu ji ne kin yi haka shin bayan da kika yi hakan nan ko kin yi mafarkin rinka mafarkin maciji daga bayan kashe macijin nan ko kin rinka kashe tsaka eh, kin rinka mafarkin tsaka daga lokacin nan mun gane wannan da kyau ko kai rinka mata tambayoyi irin haka shin a lokacin da kike da cikin wannan yaro baki samu wasu matsaloli ba waɗanda a da da kika ɗauki cikin ruwan shi baki taɓa samu ba a da daga baya da kika ɗauki cikin ƙanin shi baki samu ba amma a lokacin cikin shi ki rinka mafarkai iri kaza iri kaza in aka gane haka to gobara ce ta fara daga tushe za a fara kashe ta sai a koma a yi wa uwar ruƙuya so da dama in ka gane irin haka in ka dafa kan uwar kai mata ruƙuya ka samu aljanin kuka tattauna ka kore su sai ka ji ko dai su aljanin jikin uwan ne suke cutar da ɗan ko kuma su aljanun ne suka ɗibi wasu ƙanana ko manyan aljanu suka zuba a jikin 'ya'yan su suna cutar da uwar waɗannan na cutar da 'ya'yan ya kamata ku bincika haka in aka bincika wani da zaran an kori aljanun da ke jikin uwar sai ka ga ɗan ya watsake misali an zo da wata yarinya wurinmu daga ainihin kasar kano nan wajen kabo daga garin kabo ne suka zo da ita sai yarinya ga ta dai ta kai shekara uku ba ta zama shekara uku kuma ai ya kai yaro ya fara tafiya ya fara tsalle-tsalle ya fara oyoyo abubuwa ita ba ta zama ba ta komai an yi karatu ba abin da ya biyo baya ana kama kan uwar aka yi karatu shikenan sai uwar ta faɗi aljanin nan suka ce asalin abin da ya faru shine uban uwar kakar yarinyar mara lafiya kenan ka ji hausar zariya ba uban uwar wance uban uwan zazzau kenan mun ga ko uban uwar wato kakan yar jaririyar shine ya taba ganin abin nan gara ko tururuwa tururuwa ya gani sai ɗibo hoda sai zuba mata ashe aljanu ne suke shagali ko suke biki sai suka rikida sai suka zama tururuwa shi kuma sai ɗibo magani duk sai zuba musu sai suka mutu to shine su kuma aljanun da suka rage waɗanda ba su mutu ba daga cikin dangin matattun shikenan sai suka koma sai suna ta shiga jikoki da 'ya'yan wannan mutumi shi mutumin ya mutu sai suka koma suna shiga jikoki da 'ya'yan wannan mutumin don haka sai suka shiga jikin wannan 'yar tashi ita kuma 'yar da ta haifi 'ya sai suka rike ta to ana karatu da ita uwar ta watsake tas tana watsakewa nan take al'amarin Allah sai ga 'yar ta tashi ta zauna shi kenan ta watsa ke yar yanzu har ta yi girma don yanzu wannan magana ne wajen shekara bakwai ne ko shekara shida jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau to abin da muke cewa kun ga ashe ya kamata a rinka tsayawa ana bincike kyakkyawan bincike game da matsalar in ba haka ba kamar gobara ce ta tashi sai ka je kana ta kashe sama kana ta kashe sama ƙasa kuma tana ta fafake cikin katifa da auduga da abubuwa kaga ruwanka ya ƙare kuma gobara ta ƙaru da ƙarfi don haka in matsala ta hada da yaro karami sai a bincika wannan to in aka zo maka da yaro gashi nan shi yaron nan namiji ne kuma mace ne to za ka yi mishi rukuya in wani abu ya bayyana a jikin shi shi kenan in bai bayyana ba sai ka bashi ta'alimat darussan da aka ce za a bayar game da sihirul marad in duk ka bayar aka sake dawowa ka sake bayarwa babu canji to sai a koma kan uwar ko a koma kan uban jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko to a can baya dangane da wancan labarin na bayar kar ka ɗauki cewa to yanzu kashe tururuwa ba kyau ne kashe waɗannan a'a abin da yake faruwa shine duk abin da ya zalunce ka in ka zo za ka rama a kan zaluncin da ya maka to tsaya a kan shi hadisi ya zo cikin sahihul bukhari wani annabi cikin annabawan Allah annabi ya bada labari sallallahu alaihi wasallam yake yana zaune gindin wata bishiya yana shakatawa sai wani gwano ko tururuwa sai ta zo sai ta cije shi tana cizon shi da ya ji zafi sai barbaɗa kananzir kan dukkan tururuwar da ke wurin sai ya ƙona su duka sai suka mace sai Allah ya mai wahayi nan take ce dan ne ba kai wa wadda taimaka ba to daga wannan sai aka gane dabba mai zalunci irin wannan in suka taho da yawa wadda taimaka kai mata wadda ba taimaka ba fa kar kai mata Allahumma sai dabbar da ake ga ta zo ta samu wurin zama a gidanka kuma za ta rinka cutar da kai wannan za ka iya hallaka ta tun kafin ta fara cutar da kai kamar kudin cizo kamar sauro kamar irin wannan tururuwa amma a ce ta zo za ta wuce ne haka ko kuma kai ne ka zo gindin bishiya kaga ka zo gidansu kenan ka zo ka zauna to nan wadda ta cije ka tura ma in za ka kashe ta ka kashe ta in za ka yafe tashi ka ba su guri gidansu ka zo suna da alfarma a gidansu kuma ka'ida in suka ga tsoka ba su ci kuma sun gani haka ne to ya kamata sai a kiyaye wannan to in ya zama a gidanka ne kaga irin waɗannan abubuwa da ke zalunta ka za ka kashe ko irin hadisai da annabi ya ce a kashe bera ko a kashe hankaka ko a kashe shirwa ko a kashe kaza duk irin waɗannan abubuwan da shari'a ta ce kashe in ka tashi kashewa ka yi bismillah to amma abin da yake faruwa kai ihu kake sai kai alkafara sai ka kashe in ka kashe ɗayan abu biyu ne ke faruwa ko dai ya zama maciji ne tsantsar maciji don ka kashe shi kenan ba wani abu ta iya yiwa aljanni ne ya rikide ya zama maciji da ya rikide ya zama maciji sai Allah ya baka iko ka tsare shi a wannan sura ta maciji sai ka kashe shi shi kenan ka kashe shi kamar wasu arna ne arnan jihar Taraba da suke rikida suna zama kura sai su tafi su tara mutane sai su yi musu fashi in suka biyo ka da gudu in ka gudu ka bar kayan ka sai su dariya sai su rikida su dawo su zama mutane to irin waɗannan in Allah ya baka sa a kan narkawa ɗaya bindiga in dai har ka kashe kuran nan to ka kashe shi haka a haka shikenan ya mutu ba zai iya rikida amma in ka in ya samu ya rikida kafin ka kashe shi to shine amma in ka kashe kurar a haka to shine ka kashe ba zai taba dawowa ya rikida haka ba to haka in ya rikida ya zama aljani in Allah ya baka iko ka tsare shi ka kashe shi to ka kashe maciji kai a idanka amma su yan uwansu suna ga ka kashe musu dan uwa aljani to su kuma da basu rikida ba su ne sai su buge ka sai a ce daga kashe maciji shi da macijin ba a san wanda ya riga mutuwa ba kai ka kashe shi su kuma yan uwansu sun yi kururu akan ka sun buge ka shi yasa ake son ladubba da kuma bin shari'a duk abin da zaka kashe ambaci sunan Allah shin bismillah nan sai ka ƙara yawo a bakin ka ne to me take maka tsada ka ce bismillah mana Allah ya taimake mu to wannan shine to in aka samu irin wannan mai mata maza ɗin din ya kamata a yi bincike domin wani lokacin zai zama wani aljani ne ya shiga jikin shi shikenan sai kokarin lalata mishi halitta waɗannan abubuwan duk da izinin Allah ne fa ake so ka gane ya kokarin lalata mishi halitta sai zan azzakari sai tsiro a sama da farjin ko a can ƙasa da farji an gane wannan azzakarin nan na aiki kuma wannan na aiki to irin waɗannan abubuwa da insha Allahu ta'ala in har haka ta faru sai a yi rukuya ɗin in aka gane cewa matsala ce ta sihiri ko aljani to sai a yi maganinta da izinin Allah in ko aka gane cewa ba matsala sihiri bace ba matsala aljanu bace ce to shine sai a nemi kuma likitoci da ikon Allah su kuma sai su bayar da nasu gudunmawar da kuma ainihin taimako ɗin akai Allah madaukakin sarki shirya da mu to mun tsaya daidai in mun kwana daidai inda eh, mu ma abin yayi daidai da gaba don haka za mu saurara anan nan insha Allah ta'ala sai kuma an zo karatu na gaba da izinin Allah muna roƙon Allah Allah ya bassarar da musulmi ya wayar da kansu ya buɗe musu basira game da waɗannan magunguna su gane cewa zuwa wurin bokaye da 'yan dabo da 'yan sihiri ba shi ba ne. Wasu bane subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik